share hawayenki toshe kunnanki mijinki ina sanki na yaba da ƙurinki ko dare ko tsakar rana Masha Allah. kaga ango mijin amarya congratulations buba allah ya baku zaman lafiya ilham kin ga amarya buban nan ko <laughs> na ga amarya sannan amarya allah ya sanya alkhairi allah ya baku zaman lafiya ki saki ki fa nan kaman gida ne ilham ke da aikin sun fulani fa da kunya sai a hankali za ta zama ita ma gida. <laughs> to ai shi kenan mu ba har na fara mita cewa ya za a yi kai aure baka sanar da mu ba sai salim yake ce mini kai ma baka san da auren ba sai jiya to ya za a yi kin san mu fulani sai a mutum aure ma bai sani ba to Allah ya sanya albarka bari na je na kawo muku drinks Allah dan annabi ka rufa asiri so nake ka zama mijin ma'u yanzu ka taimaka ka taimaka na wucin gadi ne ka kaba da iya baki ya za a yi ku sha drinks ina wayanka kamar to guba ku gyara amma ka hoto da kai da amaryarka 看不上我们这种，那我相信你。Tun Yakubu ba yana son amaryar nan tashi kuwa? Me kika gani ne? Saboda ka ga da yake yi wai dan na ce zan dauke su hoto tare kamar zai yi kuka. <laughs> Duba kenan. Ka matsa kusa da ita mana. ba haba matar ka ce ba. dan ina son hoton yayi kyau ne ita ma sai ta bude fuskarta sai ka ce ba matar ka ba dan Allah ka matsa kuma ita ma amarya ta bude fuskarta ba sai ta bude fuskarta ba ki dauka kai a haka a haka za a yi hoton wannan wani irin amarya ce aikin san tana da kunya kawai ki dauka a haka kan ki dawo shi kenan zan fara dauka wow kun ga yadda kuka kyau ta ga yadda suka yi kai wow gaskiya sun yi kyau sun yi kyau sosai da sosai an ji ba ya kamata mu haɗa musu ɗan ƙware-ƙware dina wanda za mu taya su farin ciki ko ya kai ne eh haka ne babu laifi ya yi kyau haka buba ango <laughs> haba salim yana za ka matarka irin wannan ƙaryar wanda ka san nan ba ɗewa ba za ta gane ka yi haƙuri buba wallahi ba ni da wani zaɓi da ya wuce hakan a yanzu gai idan har kana tunanin ba ta gane ba to lalle ka da kanka buba ba za ta gane ba insha Allah ta yaya kake ganin hakan za ta yi buba kenan ai kwanaki ma haka ka ringa faɗa wai ban isa in kawo ta zauna a gidan nan ba sai gashi kuma yanzu gashi na kawo ta don haka abin da nake so da kai ina so ka zara idanuwanka ai har ma'u ta bar gidan nan ilham ba za ta taba gane kishiyar ta bacewa to shikenan mukaddara ma hakan za ta faru ka fahimcewa abin da ka aikata cin fuska ne ga ma'u gani kaina ya kamata ka fahimce ni buba ban yi wannan abun don in cutar da kowa ba sai don in samar wa da ni kaina masalaha to kai yanzu a ganin ka wannan maslaha zai samar na tabbata abinda nake so da kai ina so ka bani haɗin kai sannan ka bani lokaci ka ga da zai faru nan ba da daɗewa ba zan gyara komai da kaina Alis abokina ka taimaka mu to yanzu ake so da ma'u buba ba zan taɓa cutar da ma'u ba kai dai kawai ka bani dama ni na san me zan yi ai ba zan taɓa barin ma'uta wulakanta ba domin ina son ta fiye da yadda ba ka zato ka yadda da ni abokina please ga bangaren ku na. To, muna godiya. Haba, ka bar shi ya godiya mana ko kai aka baiwa gurin. To, buwa, sai kai mai gidan godiya ko? To, Madam Salim, godiya miki. To, ga makulli. Amarya, babu sallama? Ilham kenan, aikin haɗu da Fulani, sarkin kunya. <laughs> to shi kenan. Dan Allah kai mun siyan baki da duk abin da ya kamata. Idan na samu sukuni zan zo. Kar ka damu. Wanne kake jira ne? Yi haƙuri dan Allah ina ba shi sata amsa ne. Kai lokacin waye baka sata amsa lokacin da Allah. ka sha kan shi kai dai baka daina zola ya buwa kaga karbana a ba za ka miƙo min leda ka manta yau kai ne angon Sai ma ka san baran asa a kawai ka rike ni ba sai ƙura ta lafa tukunna kai da shiga ɗakin amarya ni kawai kai mun wannan abin da na gaya ma kawai rike mana kenan na karba ko kai ba da kai da shiga ɗakin amarya ni da rike ni ke ma Allah ka ne ni ba ka kajo ni wallahi ke ni kawai ina da mata ina san abata ruwan hawa ya hakuri na manta mun tambaye ki sunan ki ba Suna na ma'u dan Allah da gaske ne a garin ku ana yi wa mace aure ba tare da ta san wanda za ta aura ba da gaske ne kuma shi aka yi ta ikon Allah Allah na gode maka da ba a garin ku aka yi ni ba don wallahi matsala za a samu ga mu kuma riga mun saba to yanzu ke kina son buban ko kuma kawai zaman biyayya zaki Amo dama ba mu san menene su ba. Yayin aure kai muka sare ga wanda aka aura mana. Tarka shi. Allah ɗaya gari banban. Wallahi ni kan ba zan iya ba. Ko kuna ina ne? Dina is ready. Tun ɗazu ko muke jira. To shi kenan sai kun shigo. ina da mata ina san abata ruwan hawayen na ki share miki gata ina da mata tun ɗazufa muke jiran wallahi mun tsaya siyan kaza ne kin san daren farko ba dole sai da kaza to ni dai ina son ƙara ɗaukan su hoto saboda ina son ne posting a social media a wanda ka ɗauka da zama isa kuma dan allah ka kima da posting a social media ni ma ban goyi baya ba ki ƙara ɗaukar su hoton nan ki ɗora a social media saboda me saboda yana da 'yan mata da yawa kin ga bai kamata a ce ki tona masa asiri ba ko gaskiya ne me kake faɗa mata kaga ba ruwanka in allah ne faɗa miki <laughs> cewa ya kai ustas ne ba ka son a yi postin ɗinka a social media saboda ba ka son a gane maka matarka. A'a, yaushe muka yata da kai. Ni wallahi kama birge ni saboda ina son namiji mai kishi. Ina son namiji mai kishin matarsa. Me ake da namijin da baya da kishi? Kin ga hubbi, don Allah zuba wani abincin nan, ni fa dan na ma fara jin yunwa. ke dai Allah ya taimake ki ba ruwanki da magana <laughs> Allah sarki baiwar Allah dama ita ai ba ruwanta da magana ya ake ka sani wani ya gaya min da shara hawa tushe kwanan ki mijinki ina san ki na yaba da hakurin Lafiya? Me faru? Amma kuma ne ba bai faru ba ne. Tambaya ta ma kake? Na san za ki Mau, ki haƙuri. Daina kukan nan don Allah. Haba hamma, shi za ka bari na wulaƙanta haka? Wannan irin cin fuska ne. ta yaya zai ɓoye ni wurin matar sai ce ni matar ka ce ba matar shi ba ni kaina da na san zai aikata haka da ban amince an yi auren nan ba amma ban sani ba amma ina so ki kwantar da hankalinki ki share wannan hawayen naki haba hamma ta yaya zan kwantar da hankalina cikin wannan yanayi ko ya ɗoka ni baiwa ce ta yadda aka ba shi aure na ba haka bane ma'u ba haka bane wallahi yana son ki kawai dai matarsa ce tafi ƙarfinsa amma abin da nake so da ki ni ba zan bari ki ci gaba zama da zama haka a cikin gidan nan ba na yi miki alƙawari kin ji ko ko dare ko tsakar rana ko a farke ko cikin kwana san ki bayi rabo da jikina na san za ki rufa asirina Yaya dai? yi wai buba ne ya turo mun tes. Lafiya dai ko? abinki da farar hula ba mamaki har da ce ta kubce masa bari na je na kai masa agaji Rubi. Na'am. Ka san ba na iya bacci sai kana nan. Don Allah kuma ka ga bacci nake ji sosai wallahi. Ok, da zaran na kashe wutar zan dawo. Wace wutar za ka kashe? Tun da kika ji buba yana nema na aikin san akwai matsala. Haka ne. Shi yasa. kashe ki mijinki ina na san na muku laifi kuma na san kuna fushi da ni wannan abin da ya faru shine masalahan magabaki ɗaya ni da ku sanki bayi rabo da jikina na san za ki rufa asirina ma'u wallahi ina sanki Allah ma shaida ne kuma buba ma shaida ne in haka ne to me yasa ka fifita ta a kaina me yasa ba za ka faɗa ba ta gaske me matsayi na auren ka ba ma'u akwai lokacin da zan bayyana mata gaskiya amma ba yanzu idan na sanar da ita yanzu wallahi komai zai iya faruwa buba ma ya san haka shi yasa ya taimaka ya rufa min asiri shi ma ina so taimaka ki rufa mu duk abin da nake yi ina yi ne domin ba na son a ce na rasa ku ke da ilham domin dukanku ba wanda ba na son shi Tamim ya kamata ka sarrafa maka asirin da muke yi ba mai ɗorewa ba ne don haka akwai ranar ɗin dillanci kamar yadda na gaya maka a yanzu ma fafutukan neman mafutan nake yi na faɗa mata da zan ba ta ci gaba da rayuwa a haka ba don haka a nemi mafita tun da wuri don Allah karku ku damu kafin ranar na gyara komai insha Allah yanzu dai na lallaba waccan ɗin ta yi bacci yanzu zan zo in zauna tare da ma'u har asuba domin ka san sai asuba take farkawa ka tabbata ah, na tabbata shi kenan ni zan tafi na kwanta ma'u ki kwantar da hankalinki ma'u zan baki kowace irin kulawa kike so karki damu na baka amana kwana san ki bayi rabo da jikina na san za ba zan cutar da ita in Allah ya yarda tunda ka san akwai matsala ne kawai ka bai da ni gida idan ka gyara matsalan ga sai in dawo haba ma'u ina kika taba ganin an haka kai ina ka ga taba aikata abin da ka aikata bai kamata dan kana tsoron matar ka ni ka tayar duk haƙƙi na da ke wuyan ka ba ni ma matar ka ce ba tsoron matata nake ba kina ganin ya dace a ce daga zuwa dubiya a ce na dawo mata da mata mu fa anan ba a yin aure a haka sannan fa ilham tana da tsananin kishi na masifa wallahi idan na gaya mata za ta iya kashe kanta don haka shi sa duk wannan abin da kika ga ina yi ina yi ne don masalaha ma'u ina fata kin fahimta abin da nake nufi na fara fahimta ma'u ba na so na rasa ta sannan kuma ke ma ba na son na rasa ki sannan kuma ba na son kuma ku rasa ni don allah ki yi haƙuri kina na ina ganin kamar ita ce ta farka ina zuwa ma'u karki bacci komin dare zan dawo insha Allah kake kai ku haka? Wayo Allah, wallahi kin bani tsoro. Ai na zata su ne suka biyo ni. Su ne suwa suka biyo ka. Ai mata buba ce ta tashi aljanu, wallahi na zata su ne suka biyo ni. Haba, shi yasa na ji kaɗe kaɗe. Ai na zo kamar in shiga sai na fasa. Saboda na gaji da zaman jiranka. Ita ko wani irin amarya ce mai tada aljanu cikin dare. Ai rikiya muka yi mata. Da muka samu bacci ya ɗauke ta ta kwanta. ta ya kuka yi riƙiyar salim ni a bakin ƙofa na tsaya shi kuma buba yana ciki tare shi da ita ina karanta musu ayoyi buba yana amin haka har ya samu bacci ya ɗauke ta ta kwanta to allah ya bata lafiya mu je mu kwanta ko ni ma na tada maka na aljanu ke ma kina da aljanun iyayenki tushe kwannanki mijinki ina sanki na yaba da ki. ko dare ko tsakar rana ko a farke ko cikin kwana sanki bayi rabo da jikina na san za ki rufa asirina kisan ɗan sanda a cikin bainar jama'a wannan aiki ne na ƙananan shegu sai yau na tabbatar da cewa kwakwalwar kifi ta fita ka ja dole ga banki ya faɗi kai ba hukuma ba ni ba mai laifi ba kawai da na ganka sai gaba na ya faɗi ka sa ni gudun da babu tsira tamkar makawan doki shut up your mouth if you talk to me again i'm gonna break every single bone of your body into pieces na rantse sai na faffasa ma kokan kanka ware na gama aikina zan tsallake zuwa aiki na na gaba wanda yafi wannan muhimmanci wanne kenan kama gwaldin kai a bani saraka saboda yaro da garin ka dan babban gida ne dan manyan mutane dan malamai gaskiya kina da jarumta Allah ko kwarai kuwa gwaldin ina ka samu wannan suna a duniya waye kai adam ismail ba suna ba ina nufin matsayi sai wani lokaci kira shi yanzu ki sa free don yi tagin shi. Wannan lambar da aka kira an daina aiki da ita kuma an rufe ta har abada ba za ta sake aiki ba. Bayan ya ɗauke Usman, ka haɗa masa da mota? Ni kaɗai nake yaki. Saboda ya ji daɗin gudanar da harkokinsa kenan cikin sauki Amma idan na yi zabarinsa, tuwicin me za a bani? a duk inda masu irin sana'ar mu suke sai sun zama a boye Kwadin ne. Ashe kemis ɗin naki miyagun ƙawaye ake sayarwa ba magani ba? Iya kodin ɗin ne kawai shi ma kuma kuskure ne. Oke oga ba matsala. Ban san ta ba, ban taɓa haɗuwa da ita ba, ban taɓa haɗa hanya da ita ba. Wacce ƙara ce mun ba matsala, so da ba zan haɗa da ita ba. Eh, koma! Na daina maka aiki, gashin kai na zan raka ci. ni ma oga ne yan sanda suna neman Ahmad ana zargin shi da ya kashe matan abokin shi sannan kuma ya garkuwa da abokin gaskiya ba karamin jika mana aiki kai ba wallahi gaskiya ni nayi da na sani sun kare a cikin wannan halin ai baka ga komai ba Abba na ga ka shigo kana fara wata kwangila da na taɓa baku labarin mai girma gwamna zai bani an bani ita so nake kawo ka saya min gida a dubai ni kuma abba bugatti nake so ka saya mun. ni private jet nake so ka saya mun gredi halina dubu goma sha takwas ɗin da ka ce zan fara ɗauka zan rinka ta ne duk bayan awa na ma'aikaci ƙarami musamman kilina shine dubu goma sha takwas a wata ta yaya ni ina matsayin ɗanka in je ƙasar waje in yi karatu in yi digiri har guda biyu in dawo sannan kuma in bige a matsayin kilina a rika ɗaukar naira dubu goma sha takwas ana biya na kawai sai ka rika ce kamar kai kaiwa inda ka da mutum sai ka nemi ka zabga masa maula maula sana'a ta kenan ni da ita nake cin abinci ko a mafarki kuka da ni nemi abun bani tun wuri saboda mu rabu lafiya nace ku ne garin nan ku ne idan bunni hatta kasuwanci zaka ce sai ka samu malami ka tambaye shi wallahi wata sa rigar da zaka sama sai ya ce haramun ce karkasa layi na tashi ne abu da ko sisi a ɗauki salaran kuma ka dinga ce mai kai da ka ko a iya katin waya ma wallahi sai in saka ni dubu goma sha takwas to yanzu kana so ka rika ɗaukar miliyan goma sha takwas kenan ko ai shi talaka ba ɗan goyo ba bane ka san tsakanin talaka da mai kuɗi ba fa shiri dama duk inda mai kuɗi wuce sai ka ji talaka ya zage shi in ba aminin ka ba babu wanda za a je a ci maka mutunci a zage ka ya zo ya faɗa maka kyas in na ji an faɗa a kanka dai ba alheri bane zan zo in gaya maka kuwa ina so ku samo min mutum mutumin kuma wanda kuka san komai game da shi kuka san shi bakan from duk wata tambayar da na yi muku a kansa Lallai, kuna da amsarta kwana biyu idan kuka gota kwana biyu ko da da awa biyu kun waɗi. Sunan ya dace mu kai? Baba mana. Yaushe ka samu tabin kwakwalwa har za ka ce a kai sunan baba a je a damfare shi. To in ba shi ba wa ka sani wanda muke da tabbacin duk tambayar da suka yi mana akan shi za mu yi amsa. Waye wannan? Ya miskini ne. Na zo ne dan yangwal ne na. Dan yangwal? Taimaka mana saboda Allah da Allah. Da Allah wuce kai ba mu da canji na. buri na bai wuce a ce yau ka sai garin nan gaba ɗaya ba yanzu gonaki nawa suka rage mu a garin nan da ban mallake su ba to ran kai daɗe a garin nan har da wanda zaka sa a gaba kana buƙatar ka ganshi a rana ba baka ganshi ba babu wannan mutumin da izo i karɓi kuɗin nan mu mun san bai da kuɗin biya yanzu a ba shi ita zan je in kwada masa nan cinikin biri a sama shi ke samu kwaɗaicin ɗan kasuwa yawo a rana lissafin mai kuɗi da talaka baya zuwa iri ɗaya domin ku a da yaushe ƙididdiga su ba iri ɗaya ba ce mai kudin ƙauye. Nan fa yanzu da Allah zai sa nan kauyi stadium tambal daga turai fa za a rinka zuwa nan ana yin wasa. To ka samu da za a yi? A kumbiya kumbiya za a yi. Ni so nake yi. Eh. Kana tin gwamna. Eh. Sai ka dora ni kansila. Ko ba a zaben ba. Fi e za a baka. Ga gwamna ga fi. E. Allah ƙara lafiya. Fara rubutawa ina neman talatin. yana neman dubu talatin idan na baka dubu talatin za da min da dubu hamsin ba mutunci ne ne da yi ba kan kuɗi ya yi amfani da arzikin da yake da shi yana shata layi a cikin unguwarsu yi amfani da arzikinsa yana shata layi ga dukkan wanda ya tunkaro shi mai kudin ƙauye na yi kuɗin da inda yake ajiya da gyaran baya makari ne wani irin gari kuma kai wani lokaci ci da kai bai karamar hukuma ah. wallahi tallahi mai gida ban san ya shigo ya dauki abincin nan ba alhaji ne gatan ka taka wanda kake so kai abin da kake so a garin dalai malama ki debo kanki mu tafi ka zo har cikin gidanmu to karki fito ba zan tafi ba a buɗe a buɗe rubutu kenan wa rubuta akwai sa hannunka mai kudin ƙauye bakin ciki jahilci da kuma tantagaryar rashin mutunci mai kudin ƙauye ka san muna bin babanka bashin gona biyu gonar da yake noma ba tashi bace ta ce in ya noma a raba kayan abincin uku i kai biyu gidan alhaji mun kai da i rike ɗaya ka san da haka mashiryin shirin suleiman marshal mataimakin mai bada umarni ayatollah tagi bada umarni kamsu sumati hey man ai zarrata ba'una ni ne nan hukumsa sai gota kwandigilo malibiya allah ta riƙi wa riƙi kwanono mai kudin ƙauye. Ku yi subscribe ku danna ƙararrawa a channel ɗinmu mai suna Tage Entertainment. A nan ne kaɗai za mu fara saka muku shi duk ranar Laraba. Misalin karfe takwas na dare. Mai kudin ƙauye. Mai kudin ƙauye.